Sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilhas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa a gane kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litinin daya ga watan Yuli. Ibrahim Kalamasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Donald Trump ya zama shugaban Amurka na farko da ya fara kai ziyara a ƙasar Koriya ta Arewa. mai ba da shawara akan tattalin arziki a fadar white house kuma a jiya lahadi ya faɗa cewa sake tattaunawa tsakanin amurka da china wani babban al'amari ne kana masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a hong kong sun tsare manyan hanyoyi da safiyar yau litani domin takaita yawan masu halartar bukukuwan zagayowar ranar da aka mika birnin ga china kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya muna tafa da wani rahoto na musamman kan yawan mace-mace da kuma bacewar bakin haure sannan akwai bukatar haɗa hannu da kamomin labarai na duniya domin a ga cewa an samar da horo ga manema labarai akan yadda za su ringa baiwa abubuwan da suka shafi al'amuran jinsi fifiko. Allah ji kan rai fitaccen ɗan jarida kuma tsohon ma'aikacin sashen hausa na muryar amurka malam sa'id tudun wada wanda Allah ya masa cikawa jiya lahadi kenan za a ji ƙarin bayani bayan labarai sannan kamar kowace ranar litini muna tafa da shirin ciki da gaskiya amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya komo kiri. Donald Trump ya zama shugaban Amurka na farko da ya fara kai ziyara a Koriya ta Arewa inda ya taka ya tsallaka iyakar kasar a lokacin da suke ganawa da shugaban Koriya ta Arewa kin wato Kim Jong-un a yankin da ba a gudanar da ayyukan soji. Bayan ya yi hannu da shugaba Kim a kan iyakar da ke ƙauyen badmujum trump ya taka ya ketare layin soji da ya raba tsakanin kasashen yin biyu bayan haka trump da kim sun tsallaka zuwa cikin kuri ta kudu barka da sake ganin ka kim yana faɗa wa trump ya ce ba na tsammani zan ganka a nan gurin tsallaka wannan iyaka wani babban girmamawa ne in ji trump wanda ya gayyaci kim zuwa amurka domin sake wata ganawar trump ya faɗa a ranar asabar cewa gana wasu da kim ba zai wuce minti biyu ba sai dai tattaunawa da trump ya kwashe minti hamsin yana yi da kim a sirrance ta zama tamkar wani taron koli ne mai ba da shawara akan tattalin arziki a fadar white house larry kudlow ya faɗa a jiya lahar cewa sake tattaunawa tsakanin amurka da china wani babban al'amari ne amma kuma ya ce bai ga alamar cimma yarjejeniya nan da nan ba tsakanin kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya za a ci gaba da tattaunawa har zuwa wani lokaci in ji kudlow yana a lokacin da yake amsa tambayoyi a kan shirin labaran fox a jiya lahadi ya ce kasashen biyu sun cimma kashi 90 cikin 100 na yarjejeniyar sabuwar shirin kasuwanci a cikin watan mayu kafin tattaunawar ta rushe a lokacin da aka samu cijewa har tsawon mako daya shugaban amurka donald trump da takwarar aikinsa na china xi jinping sun amince a ranar asabar a wani taron gefen taron kolin manyan kasashen duniya 20 mafi karfin tattalin arziki wanda aka yi a japan cewa za su sake buɗe wata tattaunawa sai dai kullum ya yi hasashen cewa raguwar kashi goma cikin ɗari na yarjejeniyan zai yi karfin gaske ganin cewa ba a shawo kan wasu batutuwa ba kamar kai harin kutse ta yanar gizo da buƙatar da china ke yi na kamfanonin amurka su gudanar da fasahohin da suke amfani da su da kyau da batun taimako da gwamnatin china ke baiwa kamfanonin kasar da kuma sayarwa katafarin kamfanin sadarwar china na huawei kayan harhaɗa na'urori daga nan amurka kungiyar talban da Amurka sun ce za su kara kaimi a kokari da suke yi na kammala daftarin yarjejeniya a zaman su na wannan lokaci akan tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Qatar inda wato idan sun cimma matsaya a kan sasantawa a siyasance wurin kawo ƙarshen yakin afghanistan haifafen ba amurkin afghanistan kuma ɗan diflomasiya zalme khalid ya ce shi ne ke jagorantar rukunin amurka a wannan tattaunawa a zagaye na bakwai wanda aka kwashe kusan shekara guda ana gudanarwa tsakanin bangarorin biyu akan wannan yakin shekaru goma sha takwas tattaunawar da aka yi wadda wakilan amurka domin su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ya gudana tsawon sa'o'i goma sha biyu ba tare da samun wani tsaiko ba a ranar asabar in inji suhail shahin wanda ya yi magana da yawun rukunin masu tattaunawa na bangaren taliban masu tattaunawar amurka da na taliban din suna nan suna aiki gadan-gadan akan daftarin yarjejeniyar su hali yana faɗa wa muryar amurka a jiya lahadi ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu zanga-zangar kirjin gwamnati a Hong Kong sun tsare manyan hanyoyi da safe yau Litinin domin takaita yawan masu halartar bukukuwan zagayowar ranar da aka mika birnin zuwa ga China. Manyan jami'ai a Hong Kong da ma ƙasar China za su halarci bukin shekara na cire tuta na cikin shekaru 22 bayan mika yankin ga China a ranar 1 ga watan yuli shekarar 1997. masu ra'ayin bin tafarkin demokradiyya sun yi kira a gudanar da maci a kowace ranar bikin ana sa ran ganin gagaruman zanga-zanga a wannan shekara fiye da abin da aka saba gani a baya sabili da adawar da aka yi ta aka yi ta nuna wa shirye-shiryen gwamnati na miƙa mutane da ake zargin su da aikata laifi zuwa ga china domin yi musu shari'a wannan ne zai zama mako na uku a jere da ake gudanar da zanga-zangar kin jinin kudirin dokar miƙa masu laifi ga china dubban mutane sun yi cincirindu domin ba da goyon bayan su ga wata kaftin jirgin ruwa wanda ya ceto bakin haure 'yar kasar jamus wadda aka kama ta saboda take umarnin hukuma da ta tsaya da jirgin ruwa a kan ruwan italiya ana ci gaba da yi wa carola racket daurin talala a jiya lahadi bayan jirgin ruwanta mai suna sea watch 3 ya afka wa kwale-kwale 'yan sandan iyaka na italiya wanda suka tsare hanyar shiga tashar jirgin ruwa da ke tsibirin italiya na lampedusa jirgin ruwan sea watch 3 ya kwashe bakin haure ne da suka makale kan tekun mediterranean a libya a ranar 12 ga watan yuni kuma suka ci gaba da zama a cikin ruwan tekun bayan an hana musu shiga kasashen nahiyar turai a ranar laraba racket ta yi watsi da gargadin italiya kuma ta nufi hanyar tsibirin lamfadusa din ita dai kaftin ba ta da niyyar cutar kowa manufarta ce kawai ta samu inda za ta zuba fasinjojin da inji wani lauyan kasar italiya da ake kira salvatore tesoro dukkanin masu takara da ke son su gaji theresa may a matsayin shugaban jam'iyyar conservative kuma prime minister birtaniya yanzu sun kammala shirye-shiryen aiwatar da abin da suka kira fita cikin kungiyar tarayyar turai ko ana ha ko ana ha maza ko ana ha mata Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji kungiyar kula da bakin haure ta kasa da kasa IOM a takaice ta ce bakin haure sama da dubu talatin da biyu ne suka mutu ko suka bace bat a fadin duniya tsakanin shekara ta 2014 zuwa 2018 kuma an fi samun mace-macen bakin hauren ne a yayin ratsa tekun bahar mai cike da haɗari. dan aje turai daga arewacin afirka kenan lisa shilin ta shirya wa muryar amurka rahoto na musamman daga hedkwatar kungiyar iom din da ke janeba wanda daula salim za ta karanta cibiyar ta kula da bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya ta ce hasali alƙalamanta ba su ma kai cikakken adadin waɗanda abin kan ritsa da su ba saboda ba duk a lokacin da bakin haure suka mutu akan ba da rahoton ba kuma wasu ma ba a taɓa gano gawarwakinsu duk da haka masu lura da al'amura sun ce alkaliman na nuni da ire-iren hadarin da ke jiran 'yan gudun hijira da bakin haure da ke daukar kasada a yayin neman mafaka ko fiyayyen rayuwa rahoto ya nuna cewa mutane kusan dubu goma sha takwas sun mutu ko kuma sun ɓace ɓad a tekun bahar rum tsakanin shekarar dubu biyu da goma sha hudu zuwa shekarar dubu biyu da goma sha takwas rahoton ya ce ba a samun garurwakin silisi biyu na adadin waɗanda abin ya ritsa da su mai magana da yawun iom joel milman ya ce 'yan gudun hijirar rohingya ne suka fi yawa cikin 'yan gudun hijira dubu biyu da suka mutu a kudu maso gabashin asiya kuma akasarin mutane 288 da suka mutu a kudancin asiya tun daga shekarar 2014 bakin hauren Afghanistan ne. Despite the conflict in Yemen, people continue to attempt the sea crossing from the Horn of Africa across the Red Sea and the Gulf of Aden. Duk da tashe-tashen hankula a Yemen, mutane na ci gaba da kokarin ratsa teku daga a Afirka inda suka ratsa jan teku ko Red Sea a turanci da kuma mashigar ruwan Aden. Mutane akalla 125 ne ruwa ya ci a yankin Yemen a shekarar ta 2018, sabanin 53 da ruwan ya ci a shekarar 2017. ana ta samun karuwan mace-mace a kan iyakar amurka da mexico kowace shekara tun shekarar 2014 inda adadin da aka samu cikin shekaru biyar ya kai wajen 1907 milman ya gaya ba muryar amurka cewa bayanan iom na waɗanda suka ɓace ana wa baƙin hauren da suka ɓace lakabi da mutanen da ke tafi ya ce akwai rukuni daban-daban na waɗanda suka mutu a hannun hukumomi ko da yake wani sa'in akan samu akasari ya ce an shigar da bayanan wasu bakin haure da suka mutu ƙasa da sa'o'i biyu da shigar shigarsa hannun hukumomi a bayanai na kwamfuta a yanzu haka. In general, uh, in transit is the rule of but we have had some cases I think six or seven already this year. Galibin lokuta amfani da lakaban mutanen da ke tafe yasi ne. To amma mun samu wasu al'amura ina kyauta zaton sau shida ne ma ko sau bakwai a wannan shekarar. Na mutuwa wasu bakin hauri a Amurka waɗanda ba su jima da shiga hannun hukumomi ba kuma mun yi abin da muke iyawa wajen tsara daki-daki a kundin kwamfuta. Wani rahoto mai alaƙa da wannan da ƙungiyar IOM da asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya suka fitar a kwanan nan. Ya fi mai da hankali ne kan ƙaruwar yawan yara da ke shiga sahun baƙin haure mai cike da haɗari. Alƙalaman sun nuna yara kusan dubu da shida wato wajen guda a kowace rana. Aka samu rahoton mutuwarsu ko ɓacewarsu tsakanin shekarar 2014 da shekarar 2018. Ƙwararru sun ƙara da cewa ba a ma san cikakken tsananin wannan bala'in ba saboda da yawa daga cikin irin waɗannan yaran sukan mutu ba tare da an samo rahoto ba. To a gaishe ku Allah kuma shi kyauta. To kamar yadda ba a rasa ji ba jiya lahadi allah ya yi wa tsohon ma'aikacin muryar amurka alhaji umar sa'idu Tulun wada rasuwa bayan wani hatsarin mota da ya yi a kan hanyar karamar hukumar kura da ke jihar kano wanda zuwa lokacin rasuwarsa shine shugaban gidan rediyon jihar kano abokiyar aikinmu alheri grace abdu ta yi hira da shi yayin wata ziyara da ya kawo nan amurka domin gabatar da kasida a wani taro da kungiyar 'yan arewacin najeriya da ake kira zumunta reshen washington dc ta shirya kan kare haƙoƙin mata ga bayanin da ya yi wa alheri kan kasirar da ya gabatar din abin da kasida ta ta yi magana a kai shine dama rawar da uh, kafofin labarai za su iya bayarwa domin ganin cewar al'amura da suka shafi cin zarafin mata uh, an takaita su ko kuma amma yaƙe su babban abin da muka fara uh, sanarwa shine daga yadda al'amura suke tafiya daga yadda wato wannan matsala take karuwa ta cin zarafin mata a kowanne mataki to akwai bukatar ma wato a ƙara mai da hankali akan harka domin eh, idan mutum ya la'akari da wato yanayin yadda ma aikin jarida ya fara a najeriya wato lokacin da aka fara buga kasida ta farko da za a iya kira wato da aka raba al'umma a cikin shekarar alif ɗari takwas da hamsin da tara zuwa yanzu wato wani ɗan lokaci kafofin yada labarai a wancan lokacin su ne suka fara dagewa suka fara wato yakar eh, mulkin mallaka to wannan ya shimfiɗa a kafofin yada labarai wani harsashi na wato yaƙi rigima domin kwato 'yanci saboda haka hata bayan an samu mulkin kai ma sai kafofin a labarin suka rike wannan matsayi na gwagwarmayar kwatar wa jama'a yanci wanda na san za a iya tuna yadda ake yi ta gwagwarmaya da kafofin labarai da suka yaƙi mulkin soja kuma wannan gwagwarmaya ta ci gaba har a yanzu da ake mulkin demokradiyya duk inda aka ga waɗansu abubuwa da eh, shugabanni suke wanda ba daidai ba kuma da ake bukatar bayanai ana ƙoƙarin a fito da nan bayanai wanda yake zama gwagwarmaya wannan ya haifar da kamar rashin jituwa tsakanin kamfanin yaɗa labarai da hukumomi wanda waccan gwagwarmaya kuma sai ta sa su kansu kamfanin yaɗa labaran sai hankalinsu a yawancin lokuta ya koma kan ba da bayanai akan abubuwan da suka shafi siyasa fiye da sauran sassa wanda wannan ya jawo irin waɗannan matsaloli na eh, cin zarafin mata baya samun kulawa yadda ya kamata saboda haka yanzu ya kamata a ce kafofin labaran mu sun mai da hankali sun saka wato waɗannan matsaloli na cin zarafin mata a cikin yan ɓangarorin da ya kamata a rinka baiwa fifiko wajen samar da bayanai shi ne abu na farko na biyu tun da ma yanzu abin wato allura lura ba ma a najeriya kawai ba a sassan duniya ma karuwa yake saboda haka akwai bukata ma a fito da wani tsari na musamman na yadda za a ringa eh, yaya ta irin waɗannan labarai domin duk abin da aka fuskanci yana buƙatar eh, a rika samar da bayanai masu yawa to aka zaki ga an fito da wani tsari na musamman wanda kuma zai hada da horar da 'yan jaridan akan yadda za a rika yayatawa kamar lokacin da aka ga cewa yaƙe-yaƙe tare tashin hankula sun yawa sai aka fito da tsari na horar da manema labarai akan yadda za su ringa ba da bayanai akan yaƙe-yaƙe da tashin hankula ba tare da kuma sun ƙara ta'azzara wato wannan abu ba so da haka akwai buƙatar haɗa hannu haɗa ƙarfi da kafofin a labarai na duniya domin a ga cewa an samar da horo ga manema labarai akan yadda za su ringa baiwa abubuwan da suka shafi al'amuran jinsi fifiko a ringa ba da bayanan da suka kamata sannan kuma abubuwan da ake na cin zarafin mata ya zama su ma ana fito da su ana nuna illolinsu ana kuma kokarin ganin cewa an faɗakar da jama'a domin su guje su. To Allah ya ji kamar gayi sa'idu tudun wada da rahama. ya kuma ta'azantar da iyalansa da 'yan uwansa da abokan aiki yanzu bari mu koma gefe guda sarfilo hashin gumel ya gabatar mana da shiri na gaba jama'a salamu alaikum a makon da ya gabata ne muka fara duwa batun takaddama kan barin lungu tsakanin makwabta biyu shekaru 25 da suka wuce ta ki karewa duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar har ma da sa bakin malaman addini musamman kungiyar izala mai korafin abdullahi malamu muhammad ya ce akwai lokacin da aka tura 'yan sanda da bindigogi don tabbatar da umarnin kotun amma jama'ar unguwa masu mara baya ga bangaren da ake takaddamar da su suka fatattaki 'yan sandan. Kamar yadda muka bayyana a makon da ya gabata, filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi wasu daga cikin waɗanda wannan takaddama ta shafa, inda suka tabbatar da aukuwar lamarin da alkawarin yi mana magana don fatan kawo ƙarshen takaddamar. gabannin kammala wannan shiri da dar Allah za mu ji matsayar gwamnatin jihar Filato ko kuma hukumar kula da tsara birane ta jihar. Kafin nan za mu tashi a daidai inda muka tsaya a makon da ya gabata. A yi sauraro lafiya. a bayan sa baki da shi kace makwabcin naka bai fidda wannan angon layin ba yi kuka kare zuwa yanzu shin har yanzu abun yana nan kamar da ko kuma akwai wani abu da ya sake faruwa a akwai abu da ya sake faruwa wato daga wannan lokacin da wannan abu ya faru ya ce mu yi duk abin da za mu yi sai muka je lan of sabe hukumar tsara gine-gine ta jihar filatu. kuma ni tambayar ma da zan yi tun da kace doka ce ma ta jihar Filato mm-hmm. ah, su hukumomi ba su zo sun ga wannan abun ne suka zana irin nasan in an ga ka fara wani gini ma baka je ka nemi izinin tsarin gari ba za a ji samu jan fenti dan ka je ka yi bayani a samu a gyara na'am hukumomi sun shigo har maci sun zo sun bayar su lack of to mun yunkura mun je mun gaya musu sunan obsabe hukumar tsara gine-gine ta jihar filato jmdb kenan mun je mun kai musu report kan wannan doka da aka karya na angon layi da muka kai musu report suka rubuta sammaci suka turo mar za mu tafi lan obsabe sai shugabanni na unguwa musamman kungiyar izala ƙarƙashin jagorancin muhammadu saniya haya shugaban malamai malam usaini sha'aibu da malam idi mai suma da malam idi kartabiya da mai unguwa abdullahi yusuf marigayi da sale idris da saddau manya-manyan kwamati da aka hada a kanmu a nan masallacin tsakiya kan cewa su za su jarraba sulfin wannan abu muka zauna a masallacin tsakiya tun karfe takwas na dare sai da muka kai karfe ɗaya na dare tare da 'yan agaji suna kewaye da mu a gani ga wanda nake ƙara aka tambaye ni na tsara ma kamar inda na faɗa baya da na sai wuri na gaya musu shi kuma aka tambaye shi yaya aka yi sai wannan wuri sai ce shi dillali ne sayar mar babu wani bayanin da zai iya yi a kai daga nan wayannan maluma na ƙungiyar izala sai suka ce to su yanzu sun bani dama menene nake so a yi na ce to abinda nake so a yi na farko kamar yadda kwamitin nan ya haɗu su je su ga wurin in na zalunce shi su nuna min inda na zalunce shi na meka mar haƙƙi sai su mana sulhu da wamamme in kuma suka je suka ga shi ya zaluncan su nuna mar inda ya zaluncan ya ɗaga haƙƙina su bani haƙƙina su mana sulhu da wamamme domin allah subhanahu wa ta'ala bai barin haƙƙin wani akan wani daidai da ƙwayar zarra amma nasa haƙƙin zai iya yafewa daga nan sai shugaban gudanarwa idi e mai suma ya ce to shi hanyoyin da ni nake so a bi a yi ba su nake bi ba in na kita su ba da nasara na ce malam idi e na ce tsakanin ni da tsakanin wannan bayani da kai mun ka ce in na ƙi bayanin ku ba da nasara wannan bayani ba haka yake ba na ce Allah dai shi ke ba da nasara kuma Allah shi ke hada nasara ga wadda ya su na ce saboda haka wannan magana ne na haƙi ba magana ce wadda za a kawo wannan ba akwai shugaban malamai malam usaini sha'aibu akwai mai unguwa marigayi abdullahi yusuf suka ce gaskiya magana da malam idi ya ka ba haka ba ne saboda haka wannan magana ne na cire haƙi Ato malami menene shi yake so a yi wanda zai zama maslaha fiye da maganar da ka kawo a nan? Abin da yake so da shi a yi yana so a zauna a haka wannan doka ta angon layi shi malam idi mai suma bai bukatar a cire ta da shi da sala idris abin da suke so a zauna a haka in ma cutuwa ne dai su dai ba su za su cutu ba shi kuma mai unguwa da malam Usaini Shaibu suka ce haka bai yi ba saboda haka wannan hukuncin su abinda suka ga ya fi karfinsu domin me sai shi shugaban malamai na jama'atul izalatul Bidiya, wa kamata suna malam Usaini Shaibu ya ce jama'a saurara zai yi bayani na karshe a malami ya nuna kenan kai da shi wanda kuke wannan takaddamar dukan ku yan izala ne kenan a uh, ba yan izala ba ni ne dan izala a to watakila ba mamaki shi dan tijjaniya ne kenan tun da ajos ne Barai da gaske shi dan ɗariƙar tijjaniya ne ba mamaki da lokacin an hada kenan da malaman tijjaniya zuwa yi zaman tare da watakila ma da tuni kun samu sulhu da juna eh to ba a hada da malaman tijjaniya ba ne na izala ne kadai aka hada kuma karkashin jagorancin malam saniya haya ba eh, ba zan mama musu ba zan naji labarin shi Sheik Sani Haya jingir eh, magajin shi Sheikh Ismaila Idris ibn Zakariya duka sauran ma da yan dariƙan da duk sauran musulmi na na Jos musamman suna jin maganar da yake faɗa. Kwarai da gaske haka ne suna jin maganar da shi Malam Sani ya faɗa. To daga nan shi Malam Usaini Shaibu shugaban malamai na Izala. Wannan 'yan agaji da aka tara suka mana kuri tun daga karfe takwas muka kai karfe ɗaya na dare sai ce zai yi bayani ya ce abin babba ne ya ce amma in yi bayani a rufe da addu'a ya ce shi malam usaini sha'aibu shugaban majalisar malamai na kwana shagari rafinfa ya ce ba yi da soja ba yi da ɗan sanda saboda haka wannan kes a ƙara da shi gaba wajen hukuma saboda haka wannan al'amari ya fi ƙarfinsu ji shugaban majalisar malamai na reshen kwana shagari usaini shaibu wannan shine bayanin da muka yi da su kenan daga nan sai na wuce jmdb magana sammaci tunda sun ban go and shed da muka je aka zo aka same shi aka ba sammaci na long of sabe jmdb suka sa date da rana je jmdb akwai lan ofisa cindo lan ofisa kenan cindo na jmdb na filato ya haɗa ni da mutum muka kama sammaci bai je ba aka sake aika na biyu bai je ba da aka aika na uku shi lan ofisa cindo sai ce to su jmdb ba sa zuwa su kamo mutum da ƙarfi akan yaƙi zuwa amma in mun kai kotu shi lan ofisa da kansa ya ce zai iya zuwa court ya ba da shaida kan abin da ya faru yawa to ai malami irin waɗannan hukumomi na kula da gyara gari ko tsarin gari suna da mota ai da izini kuma an saba doka sun zo sun sa jan fenti su ɗauko mota su nan su zo su rushe waje na yi mamaki maimakon su da wannan matakin kuma suka tsaya ba su ɗauki suka yi shiru suka ce a sake tafiya wani wajen daban. Eh, za mu zo kan batun ma nasiru insha Allah. Abdullahi Muhammad kenan yake bayanin takaddamarsa da makwabcinsa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura a daidai inda muka tsaya. Yanzu a madadin Nasir Adamu Hikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Zuwa gaishe ka yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya amma fa a takaice. dukkanin masu takara da suke so su gadi theresa may a matsayin shugaban jam'iyyar conservative ko kuma wato firaministan birtaniya yanzu sun kammala shirye-shiryensu shiryen akan aiwatar abin da suka kira fita daga kungiyar tarayyar turai ko ana ha maza ha mata kuma sun ce sun shirya tsaf fice daga kungiyar tarayyar turai ba tare da wata yarjejeniyar ficewa ba a wani mataki da masu lura da al'amura masu zaman kansu da masu sharhi ke ganin zai kawo tsamin dangantaka tsakanin birtaniya da makwabtanta da nahiyar turai shekaru da dama boris johnson mai ra'ayin ficewa da abokin karawansa jeremy hunt ministan harkokin wajen kasar suna wani shirin yadda birtaniya za ta rike duka ko kuma wani bangare na dala biliyan hamsin da ta amince a hukumance ta baiwa kungiyar tarayyar turai da kungiyar take binta bashi na kudaden da ya kamata ta biya a kan ficewarta johnson da yake gaba wurin wato takarar da ake yi kuma shine tsohon magajin birnin london wanda ya taba zama dan jarida ya zama mai tsaurin ra'ayi a kan ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai a cikin jam'iyyarsa kana kuma ya zayyana shirye-shiryensa kuma ya ce yarjejeniyar ficewar da theresa may ta yi kokarin kullawa amma kuma lamarin ya ce tura a brussels a watan nuwamba wannan batun ya mutu kwata-kwata ba za a sake tayarwa ba. sauran sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo karshen mu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi ba fa ya kuma keli da ya karanta mana labaran duniya da cd wanda ya haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin jimmy cook ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le monde aujourd'hui.